Sana'ar kiwon kaji a ƙasar Hausa sana'a ce mai daɗaɗɗen tarihi, wanda Hausa akan kiyata kaji domin magance 'yan ƙananan buƙatunsu na yau da kullum. Shigowar kajin Turawa sai sana'ar kiwon kaji ta sauya sabon salo a cikin kyaukyawan tanadi da fasahar zamani da ta kasance ga masu kiwon kaji don samun ƙwai da masu kiwon kaji don samun nama. abin da ya zama dalilin nan ne mijin ta bakin dabta aminu abdullahi tambor malami a sashen tsangayar aikin gona da kiwo da ke jami'ar usmanu dan hodo da ke sokoto kan me ake kira kiwon kaji da fa'idarsa wanda ya soma da cewa kiwon kaji na da ma'anar cewa irin kulawar da ake ba ba kajin ɗaya ba dukan tsuntsaye don a samu fa'idar da ake renon su don shi a kai ga manufa ya ma'ana kila koda don a samu kwai ne gare su ko don a samu nama kulawar ta zame a wucewar da irin gaskiya ilimi a gare ta ba wai haka ɗaya da aka ga damar yi ba an a cikin kulawar akwai dabaru uku da ake bi akwai na gargajiya wanda an ka saba da shi ma'ana na sake din nan inda kawai ka mallaki jin ka musu dan wurin kwana da gari ya waye sun fito in kana da watsa musu ka watsa ka basu in baka da kuma su fita su je su zagaya baka da control baka da iyakance musu inda za su je su je in marace suka dawo kuma ga wurin abun gansu nan wannan shine kiwon sake kuma shi mun ka saba da yi a gargajiyance akwai wanda aka dan inganta daga haka na wurin abin an keɓe shi ne ba su ki suke su da yayin suka dawo ba amma dai kuma suna takaicin inda za su zo misali ko da kamar da hili bayan gida hmm. ko dan wani gefen gona haka da aka shi gewaye to a irin wangan shi kodin an fi ba da kulawa da abinci fiye da wancan shi na farkon hmm. eh da ake yi to gaskiya na uku na karshe kuma shine na zamanin da ake yanzu wanda ake kira kiwon tsare eh ma'ana suna ma cikin ɗaki ginanne musamman na zamani a musu gina tanajin abincinsu ruwansu kulawar magani inda suka je da mi duka shina nan to shi maɗin kuma ya su kashi uku akwai wanda ake bisa fako haka akwai wanda ake cikin keji da kuma wanda ake dan saba tsakanin shi wancan da wancan din hmm. an dukan su din ana yi ma kaji na masu kwai ko kuma na masu nama irin shi din don a samu a fa'idanta Ah, kamar ka faɗa ah, a ciki fa'idar kyau na da yawa samar da aiki ga matasa samar da arziki a ƙasa ciyar da al'umma don samun ƙoshin lafiya ah, jaye matasa daga kan titi suna ta wasu harkokin shaye-shaye da matsaka da duk suna da cikin amfanin shi a cikin sannan kamar na ce kiwon fanni biyu ne akwai na za a yi na kaji don nama watan broilers akwai kuma wanda aka kaji masu kwai don a samu kwai da gare su din to kiwon kaji don nama shi ne ake kira na kiwon broilers wanda kaji ne da bincike ya inganta ba kuma wani abu ne aka bai nan wasu allurori ko wasu magunguna don su zabu da ba a bincike ne a zabo daga iri ana ingantawa kamar yadda manomin abun nan kayan hatsi shi ma yake zaben iri tun abun haka nan ne aka yi ba wasu magunguna ne ko me aka kara musu ba eh, wannan ya kau daga daga zukatan mutane cewar wasu magunguna ne ko me ake yi gaskiya zabi ne kawai ake kamar da manoman hatsi ke zaben iri su ma masu abun nan din su haka suke zazzabawa har a samu irin wani gari so su ma akan yi kiwon su ne bisa kamar na ce an fi ganin fa'idar kiwon su bisa abin da ake yi a zamanance na in suna tsare din nan sannan kuma bezon abin da ka sani na kwarewa ka da iyawa da ilimi da ake yi shi ke dangantaka da alaka da irin nasarar da za a samu a cikin kiwon so abin da ya kunsa shine a sai ingantaccen iri ko suna su din tunda akwai su iri iri ka zaɓi wanda ya fi maka eh, wanda kasancewar ya fi sannan ka mishi kulawa irin wanda ya kamata tun daga ko samu mishi gida har abinci ka bashi shi yadda ya kamata sanda ya kamata ga wanda ya kamata a jaye sanda ya kamata a yi kiwon lafiya a kare su a samu musu da mama suna yan ƙanana a buɗe musu gida idan suna manya sadda zafi ke damun su da sauran kulawa irin haka nan ruwa masu kyau a bayar da so wannan shine dabarun Umar Bandi Kohokuri Hausa bakwai daga Sokoto tarayyar Najeriya